الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ففي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biya musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa hakika sauƙaƙawa da tausasawa Kairi ne mai tarin yawa kuma albarka ce abu ne da ke jawo maka yabo a wajen bayi da kuma a wajen mahalicci. abu ne da ke jawo maka addu'a da fatan alkhairi hatta daga shugaban halitta sauƙaƙawa da tausasawa a cikin komai inda bayi suke buƙatar a sauƙaƙa da kuma inda suke buƙatar a tausasa dukkanin ɗan adam Allah ya halicce shi da son sauƙi ya halicce shi da son a tausasa masa to amma sau da dama ɗan adam yana da son kansa idan shi yake cikin kunci yana son a tausasa masa amma sau da dama idan shi yana cikin yalwa dan uwansa na cikin kunci to bai fiye tunanin sauƙaƙawa ga dan uwan nasa ba wanda wannan ka'ida ce da ta ci karo da hankali ta ci karo da addini addinin musulunci addini ne na sauƙaƙawa addini ne na tausasawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ar-rifqu la yakunu fi shay'in illa shana illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana tausasawa duk abin da ta shiga sai ta kyautata shi tausasawa duk abin da aka cire wa ita to sai yayi muni idan mulki ne inda tausasawa Allah yana son sa bayi ma suna son sa idan ilimi ne inda tausasawa Allah yana son sa bayi ma suna son sa idan kasuwanci ne da mu'amalar siye da siyarwa inda tausasawa Allah yana so bayi ma suna so Abdullahi dan Mas'ud ce, ka'idar shine kullu ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasan duk abin da musulmi suka haɗa kai suka yi masa kyakkyawan zato da fatan alkhairi to ko a wajen Allah haka yake wa kullu ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa 'inda Allah qabih haka duk abin da musulmi suka haɗa kai suka ce ala wadaran abu kaza to ko a wajen Allah ala wadarai ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune aka wuce da gawa ta gabansa sahabbai suka yaban alkhairi manzo Allah ya ce wajabat ana zaune aka sake wucewa da wata gawa sahabbai suka ce kai co manzo Allah ya ce wajabat sayyidina Umar ya ce ya rasulullah me kake nufi da wajabat an wuce da gawa farko an mata kyakkyawan yabo kace wajabat an wuce da gawa ta biyu akai mummunan ambato game da ita nan ma kace wajabat sai yace ai gawa farko da nace wajabat ina nufin wajabat lahal janna aljanna ta tabbata game ita gawa ta biyu da nace wajabat ina nufin wajabat lahan nar wuta ta tabbata ga mai ita saboda shaidar da kuka bayar antum shuhada'ullahi alal ard domin ku ku ne shaidun Allah a doran ƙasa yaso da dama in Allah yana son yabo sai ya dora yaban akan harshen ku sai ku faɗa wannan a sa ne kamar shi ya faɗa. Yaso da dama idan Allah yana son kushe ko alawadai sai ya dora hakan akan harshen musulmi sai su faɗa wannan kushen da alawadai da tofin Ala tsine kamar Allah ne ya yi shi a madadinsa aka yi nawa ne ɗan kasuwan da musulmi suke masa kirari da ɗan aljanna nawa ne ɗan kasuwan da za ka ga mutane suna rububin zuwa wajensa nawa ne ɗan kasuwan da za ka ga mutane suna yi masa fatan alkhairi nawa ne kuma kishiyar haka akwai su da dama wani ɗan kasuwan a yau da zai faɗi ya mutu mutane murna za su yi da yake da rai kake ganin ana gaishe shi ba wai dan ana son sa bane wallahi sai dan gudun sharrin sa da kuma neman abin hannunsa da haka ya kai dan uwa wanda Allah ya baka dukiya ya baka damar shiga aljanna da kyautata mu'amala da mutane da tausasawa to kai kokari ka ci ribar wannan dama da Allah ya baka in takamarka yau kana juya kuɗi masu nauyi da mutane suke ganin ka suna shakkarka saboda ƙarfin tattalin arzikinka ka sani jiya da shekaran jiya ba kai bane a wannan lokaci ba kai bane akan wannan matsayi alhaji nawa ne ya juya kuɗin da kai baka isa ma ka mallaki irinsu ba inda a ce iko ke bayarwa ba kaddara ubangiji ba nawa ne ɗan kasuwan da ya fi ka sharafi ya fi ka kadara ya fi ka dukkan abin da ake buga ƙirji da shi na dukiya amma yau ya zama tarihi ko da rayuwarsa amma ba a yi da shi ko kuma gaba ɗaya ubangiji ya ɗauke dukiyar daga hannunsa ko ya ɗauki rayuwar ko ka ga an ƙwace dukiyar ta hanyar ɗaukar rayuwarsa ‘ya'yansa kuma an mai da su almajirai kamar ba ubansu ne ya taɓa yin kuɗi iri kaza da kuɗi kaza ba duk wani gida a yau a kowace kasuwa da muke da ita na kasuwanci da isa da shaguna in ka bibiya shekara goma baya gidan wani ne ko dai ya mutu 'ya'yansa suka kasa rike gidan dole ne rigimar gado ta sa suka raba ko ya karye dole ya siyar yana ji yana gani ya maida abin hannun wani ba dan ya ishe shi ba abin da ya rage masa yanzu kaɗai, ayyukan da ya aikata tsakaninsa da Allah na kasuwancin da ya na gaskiya babu almundahana babu algus babu cutar waɗanda Allah ya sa su a ƙarƙashinsa lokacin da yake sharafi yake juya dukiya da yawa alhazawan da yau sun karye yaransu da suke musu dako a yau sai sun taimake su da abin cefa ne da yawa mawadatan da a yau yaran da suka yi musu jiran kanti a shekarun baya yau su ne iyayen gidansu kai ma ka rubuta ka ajiye ko ba daɗe ko ba jima wannan tarihin sa ya maimaita a kanka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ko ka mutu dole ka tafi ka bar kuɗin ko kana so ko baka so ko ka karye wani ya karɓa ko lokacin da Allah ya ara maka na sharafin ya wuce wani ya zo ya rage maka abin da ka aikata na alkhairi ko kishiyar haka kuma yana nan a ajiye zaka je ka amsa lissafi hadisi ya zo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ji kansa da rahma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya jikan dukkan mutum mai saukin siya mai saukin sayarwa mai saukin karɓar bashi wannan kalmomi da manzon Allah ya yi amfani da su cikin wannan hadisi kalmomi ne dalla dalla filla filla ba sa buƙatar wani sharhi ko ƙarin bayani kai ka san me saukin siya kai ka san me saukin siyarwa kai ka san me saukin karɓar bashi Matuƙar kai ɗan kasuwa ne in ko baka san wannan ba to bai kamata ka shiga kowace kasuwa ba ya kamata ka koma ka je kai karatu ka san menene kasuwanci kasuwanci ibada ce yadda ka san sallah a masallaci ibada ce yadda ba a shigowa masallaci da ka to haka ba a shiga kasuwanci da ka dukkaninsu ibada ce kuma dukkaninsu suna da ka'idoji da sharuɗa dukkaninsu hanya ce wacce in ka ba za ka je aljanna kuma in ka kauce musu ko kana aikata su baka yadda Allah ya ce ba za su kai ka wuta Allah ya tsare mu hadisin Imam al-Bukhari da Ibn Maja suka fitar da shi lalle ya ƴan uwa tausayi da saukin hali da saukin kai ɗabi'a ce kyakkyawa wacce hatta ƙasa tana ɗabi'antuwa da waɗannan shi mai saukin hali mai saukin kai mai tausasawa kamar ƙasa ce wacce take madaidaiciya mai daɗi mai ƙanshi mai laushi ta dace da duk abin da ake so a yi a kanta idan kana son ka taka ta kai tafiya sai ka same ta daidai da takunka da daidai tafiyarka idan kana so ka shuka a kanta sai ka same ta mai sauƙi wajen haƙa da birni iri a cikinta idan kana so ka gini a kanta sai ka same ta mai sauki wajen haƙawa da gina foundation da kuma yin dukkan fasalin da kake so ka yi na gini uwa uba in kana so kai yi bacci a kanta sai ta zame maka tamkar ya shimfiɗa ibn taymiyyah al-harrani Allah ya ji kansa da rahama yace shi dai saukin hali da hakuri kyawawan dabi'u ne guda biyu wanda Allah yake kimsa su a cikin zukatan bayinsa ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tawasaw bil haqqi wa bis sabr ku yi wa junanku wasici da gaskiya ku yi wa junanku wasici da hakuri sannan yace thumma kana minal ladina amanu wa bis sabri wa bil marhama sannan ya zama dahir ga waɗanda suka yi imani suka yi wa junansu wasici da haƙuri suka yi wa junansu wasici da tausayi lallai ɗabi'a ta tausayi ɗabi'a ta sauƙin hali ɗabi'a ta sauƙin kai da sauƙin nema ɗabi'a ce wacce take maɗaukakiya har take kai ga mutum ya zamo mai haƙuri har take kai mutum ya zamo mai yawan godiya ga ubangiji da haka haƙiƙa a cikin sauƙin hali da tausayi akwai samun dukkanin abin da ake nema akwai kuma gujewa dukkanin abin da ake ƙi. kishiyar dan adam wanda zuciyarsa aka halicce shi da son kai da son zuciya da son shi ya ji daɗi wani ya sha wuya wanda Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a lalle hakika ya ƴan uwa saukin hali yana da amfani a yayin ni'ima saukin hali yana sa mutum ya ci gajiyar dukkanin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya hore masa na rayuwa kuma yakan kai shi ga hakuri, musamman a lokacin musiba musamman a lokacin kunci da lokacin lalacewa al'amura da gurɓacewar yanayi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji kansa da rahama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shin kuna so in baku labarin wanda ya haramta ga wuta ko kuma wanda wuta ta haramta a gare shi ma'ana dai ba wanda ba zai shiga wuta ba kuna so ku san wane ne shi sahabbai suka ce eh ma'aikin Allah muna so sai manzo Allah ya ce kullu qaribin hayyinin sahal duk mutumin da yake da saukin hali wajen zamantakewa da mutane saukin hali wajen mu'amala saukin hali wajen siye saukin hali wajen siyarwa baya son ya ci riba kazama ko da waɗansu za su shiga bala'i da wahala dan burin shi dai ya samu kuɗi wannan hadisi Imam turmizi da Ibn Hibban da Ahmad suka fitar da shi Mulla Alil Al-Qari Allah ya ji kansa da rahama ce, abinda hadisin yake nufi samhul qada'i samhul iqtida'i samhul bai'i samhul shira'i mutum mai saukin halin siye mai saukin halin siyarwa mai saukin halin bada bashi mai saukin halin karɓar bashi hadisi ya zo daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce utiyallahu bi abdin min ibadi an zo wa Allah da bawa daga cikin bayinsa mala'iku suka kawo shi gaban Allah subhanahu wata'ala atahu Allahu malan Allah ya bashi kuɗi masu yawa a duniya yayi ta hada-hada yayi ta siye yayi ta siyarwa fa qala lahu sai Allah ya ce da shi a wajen hisabi ma za amilta fid dunya gaya mun me kai a duniya da kuɗin nan da na baka qala sai ya ce ya rabb ya ubangiji a ataitani malak ka bani dukiyarka ka bani kuɗinka dukiya da yau kake juyawa ko kake abin da ga dama da ita a hannunka wallahi ba taka bace ta Allah ce aro ne ya ara maka kuma zai karbe zai karbe kayansa shi yasa da Allah zai kudaitar da mu akan kyauta da sadaka da sada zumunci sai ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku bawa bayi daga dukiyar Allah nan da ya ara muku ya ce ku aje ya ce ku riƙe ya ce ku yi abubuwan alkhairi da su don ya mutunta ku a wata ayar ya ce wa an fi ƙomin ma alakun mustakhlafi na fihi ku rinka ciyarwa da kashe kuɗinku daga dukiyar da Allah ya sanya ku ku zama wakilai a kanta domin kai wakilin dukiya ne amma asalin mai dukiya shine Allah subhanahu wata'ala da wannan bawan zai ce da Allah ka bani kuɗinka fa kuntu ubayi'un nas nai ta hada hadar siye da siyarwa ga mutane wa kana min khuluqil jawaz ya ubangiji na san cikin wata ɗabi'a ta da ka hore min bayan kuɗi da ka bani ka sanya min sauki da sauƙaƙawa da tausayi duk wanda zan yi hulɗa da shi nakan tausasa masa nakan sauƙaƙa masa nakan ji kansa fa qala Allah sai Allah ya ce da mala'iku ana ahaqqu bi zaminka nafi wannan bawan cancantar abin da yake yi tausasawa sauƙaƙawa kau da kai neman riba kaɗan tare da tausayi da jin kai musamman a mawuyacin yanayi da mawuyacin hali wannan ɗabi'ar Allah ce duk wanda yake yana kwaikwayon ubangiji shi kuma in Allah ya tashi masa sai ya ninka masa ninkin ba ninkin abin da yawa bayi da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce da mala'iku ta tajawazu an abdi ku kyale bawana yadda ya kyale ƴan uwansa ni ma na kyale shi sau da dama sauƙin naira goma naira ashirin da za ka yi wallahi sai ya zame maka sanadiyar shiga aljanna sau da dama saukin naira goma naira ashirin da za ka yi sai ya sa Allah ya kankare maka manyan zunubanka da duk ka Allah ba zai kalle ka dan wannan ba domin ka'idar Allah inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Kaɗai masu tausayi Allah yake tausayawa matukar baka da tausayi kuma dole ne sai ka yi laifi tun da kai bawa ne to shi ma Allah ba zai taɓa tausaya maka ya yafe maka wannan laifin da kai masa ba da yawan mutane neman duniya da neman kuɗi da neman ƙazamar riba ya rufe musu idan dila duniya kullum haka take tana canjawa yau a ji daɗi gobe a sha wuya yau ai farin ciki gobe ai bakin ciki yau ai murna gobe ai kuka wannan ka'idar Allah ce a zamanin annabawa an samu ƙuncin rayuwa a zamanin sahabbai masu kwatanta adalci a mulki an samu hauhawar farashi to amma yaya mutane suke mu'amalantar junansu a irin wannan yanayi ba lokaci ne na mu ce ga dalili ga dalili ga dalili ba ko ma menene dalili mai aukuwa ta auku in adalcin shugabanci yana hana hauhawa farashi da a zamanin Umar ba a yi hauhawa farashi ba in adalcin shugabanci yana hana ayyunwa da a zamanin Umar da shi kansa manzo Allah ba ayyunwa ba ai tashin farashi ba sahabbai sun zo a Madina suka ce ya ma'aikin Allah komai ya hau komai ya ninka da haka kawai ka sa mana doka da ka'ida a price control kowane kaya kawai ka yi masa farashi mazala ce a'a inna allaha huwal musa'ir Allah shi ke juya kasuwa shi ke sawa kaya farashi ba ma katsalandan a cikin harkar 'yan kasuwa amma ka'idar shine dole mu gaya musu su tausaya wa junansu su tausaya wa 'yan uwansu idan yau kana tunanin kai ke da ƙarfin jari ana zuwa nema a wajenka shekara biyu uku nan gaba baka sanya duniyar za ta zama ba shekara biyu uku nan gaba masu zuwa ta yi jarin da kake takama da shi din ba fata muke ba zai bar hannunka zai koma hannun wasu talakawan da kake kuntatawa a yau wanda kuma kai ma idan ka samu kanka a hali irin makamancin nasu a yau zaka zo wajen su siya ko ka zo siyarwa ya zaka so su mu'amalance ka duk mutumin da yake so a sauƙaƙa masa to shi ma ya sauƙaƙa duk mutumin da yake so a tausaya masa to shi ma ya tausaya wallahi in baka tausasa ba ba za a tausasa maka ba in baka sauƙaƙa ba ba za a sauƙaƙa maka ba daka ya ƴan uwa mu sauƙaƙa wa kanmu mu sauƙaƙa wa junanmu mu taimaki kanmu da kanmu kafin kowa ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya juya yanayi kamar yadda muka sani kaya sun yi tashin gwauron zabe farashi hauhawarsa ta wuce tunani ta wuce hankali duk wani abu da ka siye shi a yau gobe idan ka zo sai ka tarar da farashinsa ya tashi wani ba wai ya tashi ya ninka ba wani sai ya ninka sau biyu wani sai ya ninka ya ci rabi haka al'amarin yake gudana ku yan kasuwa ne kun san me ke gudana da yawan tashin farashin nan wallahi summa matallahi mu muke daga shi da kanmu saboda zalunci da cuta wani za ka samu yana da tsohon kaya da ɗaɗɗe inda tsohon farashin ma ya siyar sai ya ci riba maɗuɗuwar riba amma saboda tsabar zalama da mugunta da ƙeta da san dole ko ana ha maza ha mata sai an yi kuɗi haka kawai dan musiba ya ɗaga kaya ya ƙara ya ƙara ƙarawa a ka'idar musulunci in ka sai tsohon kaya ka siyar da shi da tsohon farashi dan kana tunanin gobe kaya za su tashi baya halatta kai ka tashi naka a yau ka haƙura idan ka je ka siyo mai tsadar sai ka ƙara ka sayar da farashin da ake siyarwa amma wani sai ya ce maka to ai idan na siyar da tsohon farashi ai ba zan iya siyowa ba jiya dabarar ka da shekaran jiya ita ta baka abin da ka siyo Allah ya baka kuma wani zalunci da keta da muke da shi duk kayan da farashinsu ya tashi ba za su sake saukowa ba sun tashi kenan kuma ƙarya ne rayuwa ba haka take ba duk ranar da aka sha wuya to wata ran kuma za a ji sauki duk ranar da aka samu kunci to wata rana kuma za a samu walwala dan ne mu kullun a cikin kunci muke zaka samu talaka ne yake cutar dan uwansa talaka yake zalunta dan uwansa talaka yake kuntatawa dan uwansa talaka a rayuwa domin kai kanka da kake sai da abin ma ba wata tsiya ka tara na abin a zo a gani ba na dukiya baka dai wuce a kira ka talakan ba ma har gobe ga talaucin kuɗi ga kuma talaucin zuciya Allah madaukakin sarki ya tsare mu yayan uwa duk wanda ya ji wa'azi ya zauna lafiya amma wallahi duk wanda ya ki jin wa'azi na baki Allah zai masa wa'azi na aiki ubangiji ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbitan inda za su yi aiki da abin da ake gaya musu a wa'azi za su zauna lafiya za mu kyale su amma wallahi in suka ƙi ɗauki wa'azi na baki to za mu yi musu wa'azi na aiki za ka iya tara kuɗi Allah ya jefe ka da ciwon ƙoda kai ka san me ciwon ƙoda ka san kuɗin da ciwon ƙoda yake ja za ka iya tara kuɗi Allah ya jefe ka da ciwon suga. ka san me ciwon suga? ka san kuɗin da yake ja kana ji kana gani jammiyar ba za ta shawo ba kana ji kana gani zaƙin ba zai shawo ba kana ji kana gani naman ba zai ciwo ba to me kuɗin suka yi maka dole abincin ka kai da akuya bambancin kaɗan ne ganye zaka ci ganye za ci in baka bi Allah ta zaman lafiya ba to Allah ya san hanyar da yake ladabtar da bayi yake tafiyar da su kuma ba lada ya ɗora maka musiba da wata cuta kuɗin su ta tafiya kamar wutar daji kuma babu lada ko na kwabo amma in ka haƙura ka bi Allah ka samu riba kaɗan ka tausasa wa bayansa ko da zai jarrabe ka shi ma sai ya maka jarrabawa ƙanƙanuwa sai ya tausasa maka da tausayin da kai wa bayansa za ka iya tara kuɗi Allah ya haɗa ka da musibar mata da musibar ‘ya'ya za ka iya tara kuɗi sai ka gama tara su ta hanyar haram zunubin ya taru ya gawurta ko kai in za ka yi wa kanka adalci aka ce wani ina za ka tafi da wannan kuɗin naka wallahi sai dai ka ƙi faɗa amma a zuciyarka sai ka san wuta zaka. saboda hanyar da ka ka tara wannan balahira ta kuɗi sai ana tsaka da haka ka tabbatar sai Allah ya turo barayi su kwashe kuɗin ko nafas su kama ka sai sun wawashe duk kuɗin Zanubin yana nan kuma kuɗin an kwaci ko Allah ya turo da wata gobara ta cinye kuɗin naka kaf la tubqi wala tazar ta cinye kuɗin ka zama talaka abin tausayi kuma a wajen Allah kai ba abin tausayi bane jira ake kawai lokacin mutuwa yayi kuma ka je ka amsa lissafan kuɗin da ka tara idan mun yi wa kanmu gata Allah ya fi kowa sanye mana gata idan muka ƙi mu wa kanmu gata Allah bai da ɗa a cikin mu bai haifa ba ba a haife shi ba bai da suriki inna ma hiya a amalukum uhsi halakum ubangiji ya ce duk ayyukan ku ne duk abin da kuka shuka ba ruwana ni mai tara muku ne faman kairan khairan Ahmadillah, wanda ya zo ya tadda alheri ya gode wa Allah yayi kokari mu kuma mun taimake shi wa man da gaira zalika wanda ya zo ya tarar da ba haka ba fala ya yalumanna illa nafsuhu kare zargi kowa inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ladunhu ajran azima inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun tare da haka dole ne masu mulki su kula da halin da al'umma take ciki a irin wannan yanayi domin galibi musibar ko da kun bar 'yan kasuwa sun yi abin da suka ga dama akan ku za ta ƙare idan yunwa ta yunwa dole mutane su koma kwace dole mutane su koma fashi da makami dole ayyukan barna su yawa kuma ku masu mulki ku fureja take kan ku. wancan ya je kasuwa ya ƙara farashi an zuba masa ido ya sayi kayan masarufi ya ƙulle an kyale shi ‘ya'ya sun shiga yunwa talauci ya yawaita ayyukan ta'addanci sun yawaita ku za ku tura 'yan sanda su je su patrol wasu a kashe su a wajen patrol wasu kaza wasu kaza ku za ku cika gidajen kurkuku kuɗin da ya kamata ku yi al'umma aiki da shi a ta ciyar da 'yan kurkuku gabza ku za ku yi kaza ku za ku yi kaza ba muna cewa hukuma ta price control ba ba a price control a ka'ida ta addinin musulunci amma hukuma tana iya bin dukkanin wani azzalumin ɗan kasuwa da ya tara kayan masarufi ya ɓoye ta fasa shagonsa ta siyar masa da farashin da al'umma za ta ji daɗi shi ma kuma bai cutu ba a mayan masa da kuɗinsa amma a zira musu ido suna tare kayan masarufi suna ƙwaƙule talakawa suna manya-manyan su to suna tara kuɗi to ranar da bala'i ya sauka talaka ya yi bore su kansu ba za su ji daɗin kuɗin ba ku kuma mahukunta ƙarshe abin akan ku zai ƙare Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu bil hanifiyyati samha ni da an turo ni ne da addini mi kake da saukakawa bu istum muyassirina wa lam tubu asu muassirina ku kanku an turo ku ne ku zama masu saukakawa ba a turo ku ba ku zama masu kuntatawa yassiru wa la tu'assiru ku saukaka kada ku kuntata kada ku tsananta sannan Allah ya mana albishir inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra lallai duk lokacin da muka jarabce ku da kunci to ku sare kuma za mu yaye muku Hakika, ubangiji yakan jarabci bayi da kunci a wani lokaci dan ya tunatar da su su san kansu ya tunatar da su su san cewa fa akwai ubangijin da shi iko da su idan aka barka kullun abin da kake so yana tabbatuwa kila rai da shedan ta zuga ka cewa ka ji ka isa kamar kai kake da iko a kanka alhalin kuma ba haka bane ubangiji shi yake iko da kowa sa maka rashin lafiya na nuna akwai mai iko da kanka ba kai ba domin inda kai ne kai ba za ka so ka cuci kanka da kanka ba to amma Allah yakan jarabci wancan da talauci dan ya tuna masa Allah ya jarabci wancan da rashin lafiya dan ya tuna masa Allah wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa nabluukum bish sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un barakallahu li wa lakum wa qumu ila salatikum